بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أن العلماء كل علماء التفسير قالوا لكل هذا ليه ما لم أي دكة ما لم تفسيري لا فرق بين من تقدم منهم أو تأخر فبنبنش تكاين المتقدمين ما لم فرقوا لما لم نسكزوا لك بنبنش bayyano annal maqsuda bil aya al karima sun yi bayanin cewa lallai maqsudi da aya mai karamci ba aya na kirta ai fadara u ma tayassara min alquran din nan ai fa sallu ma tayassara lakum min salati al-layl ku sallaci abin da ya sawwaka a gare ku na sallan dare ku gane ku ku sallaci abin da ya sawwaka a gare ku na me sallan dare wannan fadara u ma tayassara min alquran ana nufin sallu ma tayassara min salatin al-layl nan ba ana nufin wai mutum ya karanta abin da ya sawwaka in ya gana ma ya tsallaka fatiha ya karanta qul huwallahu ahad ko kuma ya karanta ta kawai sai ya ruku ba shi ake nufi da fakara kuma sai ya sarrafa alquran ba wannan ijma'i ne na malaman tafsiri ba sai dai yan hannabiya na'am na'am anna Allah azza wa jalla zakara domin lalle Allah azza wa jalla ya ambaci shi hadhihi aya a cikin wannan aya bima bi munasabati qawli eh, qawli tabaraka wa ta'ala bi munasabati qawli tabaraka wa ta'ala wato ya faɗa munasaba maganar Allah inda yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl Allah ke cewa lalle ubangijinka ya alamu ya san annaka taqumu lalle kana tsayuwa kana qiyamul layl adna min thuluthay al-layl mafi kusa daga thuluthay na dare wani mafi kusa da ainihin rabin dare da thuluthay da thuluthinsa waɗa'ifatun min allazina ma'a da wasu bangare da waɗanda suke tare da kai da wasu bangare ko da wasu bangare daga wanda suke tare da kai su ma suna yin sallah adna min thuluthail layl wa nisfahu wa thuluthahu wallahu yuqaddiru al-layla an nahar Allah yana kaddara dare da yini ila an qala qara'u ma tayassara min al-qur'an eh, alima azantu su taba alaykum qara'u ma tayassara hmm. an gane Allah ya san ba za ku iya girgije shi ba sai ka fito ba a gare ku saboda haka ku karanta ai ku sallaci abin da ya sawwaka tunda ana magana ne akan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl ubangiji ya san kai kana qiyamul layli mafi kusanci daga daga kashi biyu cikin uku na dare kake qiyamul layli ko rabin dare ko sulusun dare kaga shi ka duba kalina gaba daya ana magana ne akan sallan dare to wannan fakara ubata ya yassara min al-qur'an ai sallu ma ta yassara saboda karatun qur'ani yana daga cikin sallah kusan sallah ma bai yiwuwa ba karatu ko min babi itlaqul juz'i wa iradatul kulli wato babi na itlaqul juz'i da kuma iradatul kull an gane wannan ku فليست الع... فصل أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ya kusallaci abin da ya taho gare ku na sallar dare alaysat al-aya muta'alliqa bima yajibu an yaqra al-insana fi salati eh, ita ayar ba wai tana da alaka ba da abin da mutum ke karantawa a cikin sallar dare ba a keɓance. Sallallahu azza wa jalla lil muslimina an yusallu ma tayassara lahum min salati. Kawai Allah ta'ala ya sauke wa musulmi ne cewa su sallaci abin da ya sauwaka gare su na sallar dare. فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بايا وجب أجريه تصلى كأبن من ذا الله يجي صلى كلا كلا كتوكم هذا في صلى إلنا من ذا الله shine alima Allah tu su fataba alaikum Allah ya san ba za ku iya bin diddigi irin sallar manzo Allah ku yi shi ba sai Allah ya karbi tuban ku kama ta'lamun kamar yadda kuka sani da ashar raka'a eh wato raka'a goma sha ɗaya da dare wato kila ba za ku iya bin diddigi ku kiyaye yadda manzo Allah yake yi ba هذا هو معنى الآية wannan shine ma'anar ayar wa hadha fil uslub al arabi min bab itlaq al juz yawa wannan a cikin uslubul larabci yana cikin babin itlaq al wato an kira an yi an yi itlaq al juz'i ana nufin duka kamar wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ta tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka an gani kaga nan an ce kada ku jefa hannaye shin hannaye ne kada yake jefa zuwa ga halaka kaga nan an ambaci hannaye ana nufin ka ku jefa kawo kan zuwa ga halaka an gani to shi ma wannan fakara umma ta yasara ai ku sallaci abin da ya sawaka an ambaci karatu ana nufin sallah ga baki daya fa eh. qawluhu ta'ala faqra'u ay fasallu cewa da yi faqra'u ay ku sallata as-salatu hiya al-kulli eh. kamar ayan da daga cewa wa min al-layli fasabbihu wa min wa adbar as-sujud kaga a cikin dare ku yi tasbihi ana nufin ku yi sallar nafila an ambaci tasbihi ana nufin sallar nafila a ciki an bace mana ku wa sabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub shi ma wannan ku sallaci nafila ne sai aka yi lakin tasbihi ana nufin nafila a cikin sa an gani da kuma yadda ake cewa wa sajaratai alfajir sajaratai alfajir ana nufin raka'atai alfajir ko eh ay fasallu fasala hiya alkull shi sallah shi ne duka wal qira'a hiya aljuz shi kuma qira'a juz'i ne na sallah wa zalika li bayani a hadha aljuz wannan saboda bayanin muhimmancin wannan juz'i zalika alkull idan a nuna ma wannan juzu'in karatu yana da muhimmanci ba a cikin sallah na'am wa zalika ka kauli tabaraka wa ta'ala wannan kamar yadda Allah ya cewa aqimi salata liduluki sham hmm. ka tsaye da sallah ya rasulullah da zawali na rana karka cewa rana da tsakiya ila rasakin layli zuwa duhun dare da qur'an al-fajr da kuma karatun al-fajr kaga sai ce wa qur'an al-fajr hmm. da karatun qur'ani na al-fajr kaga sai amfani da kalmar qur'ani yana nufin me yana rufe sallah ma'anan qur'anul fajr yana rufe sallah al-fajr na'am sallah al-fajr wa dalat aidan huna al-juz wa arada al-kull anan sai ya itlaqi yawa yana rufe duka hada usulun fil lawa al-arabiyya wannan usulubi ne a lugar larabci wanda yake sananne ويمكن أن نذكر أبشي الباني بيصير أبو مجاز بقى. saboda wasu daga cikin malamai suna kyaman su kira irin wannan majaz irin su aminu shakiti da su irin ibn usaimin da ire-iren su su suna kyaman su kira wannan majaz zai kira shi uslubun fil lugha al arabiyya ma'ruf da yake ce majaz an gani amma shi imamu shaukani yana kiran abun majaz kai tsaye dan a cikin littafinsa na usulul fiqh ya kira ya ce kalma ya kasu ga hakika da kuma majaz kuma ya kawo misalai na hakika da a shi wannan wannan littafin nasa wannan ya wannan kuhul wani irshadul kuhul kaga littafin shi irshadul kuhul shi yayi nuni akan cewa akwai majal wanda littattafai biyu ne malamai suke kwadaitarwa a karanta shi sosai kan usulul fiqh akwai littafin ibn hazm shi ne ikamul akam akwai kuma wannan littafin irshadul kuhul na imam shaukani na'am wa yumkin an nazkura misalan da yace zai iya yiwa mu misali na wannan auru tabaraka wa ta'ala shine inda Allah ke cewa min alqur'ani karanta abin da ya sauka na qur'ani fasaratu ba'd al-mazahib fi tilawa nafsi eh wasu daga cikin mazahib kamar mazhaban hanafiya sun fasara shi da tilawa ka karanta abin da ya sauka suka da wannan ya nuna karatun Fatiya ba dole ba ne kiran ai alwajib min alquran fi kulli salawat yake kawai ai abin da yake wajibi a cikin qur'ani a cikin dukkan salloli innama huwa aya ayatul tawila yake shine aya mai tsawo aw salatu ayat ko ayoyi uku gajeru alu hada wallahu ahdahu alu hada eh su ba wajen karatun fatiha ba dole bane da mutum zai karanta qul shi kenan kawai ya tafi kuma an ce ya halatta yin sallah a bayan wanda ya saba cikin kuru'a yanzu ka zo ka ga mutum ya yi sallah ka bi shi ka ga bai da fatiya ba ya za ka yi ya saba ma cikin kuru'a an ce kuma ya halatta a kujina eh? annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiya ba sai ka ga wani liman kawai ya karanta qul wallahu kawai yayi ruku zaka bi shi in ka bi sallah ta yi zai نعم أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أي أظن أنك واجب من القرآن به إنما هو آية طويلة وتكون آية نبي أو أو ثلاث آيات هو آية يقول أبو بجيرون قالوا هذا ما ورود الحديث الصحيح عن النبي sun faɗi wannan ba sun yi wannan tawilin tare da zuwan hadisi hadisi ingantacce daga annabi nan qala la salata liman lam yaqra bi fatiha cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha da kitaba sun san fa annabi ya faɗi wannan amma suka tsaya wani tawili kuma a wani hadisi من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب دو wanda ya sallaci sallah bai karanta fatiha a cikin ta ba ya khidaj sallar ta na kasashe ne ya khidaj sallar na kasashe ne na kasashe ne ai bai cika ba suna cewa kasan su yan halabiya suna da suna da takalidi na fita hankali su duk darajar hadisi duk inganci cikin saba maka'idan suna iya wanda da shi a su ba matsala bane a wajen su a cikin mazahib suna daga cikin mazhaban da suke da karancin aiki da hadisi mazhaban annabiya an gane to sun suka ce la salata kamila babu sallah cikakkiya amma sallah sai sai dai bata cika bane ma'ana mustahabbi ne karatun fatiha haka suke fassara karatun fatiha ita wani mustahabbi ne ba shi bane na a duk wani abu ne من يتعبد آبا أي قاشنا ما تباع تكتبهم هتباع لا kan an jiyo zai zama an tsaya ta ce wancan wancan tartaba ne mu? na ka tartaba ne inda makaranta tartaba ne can wata ce yanzu mun shiga ta ce ok a nan yanzu mun shiga ta ce yanzu mun da ya kamata a ولذلك فهذه الآية هذا أسلوب اللغة العربية يا أبو ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر التفسير أبو ina shi na nan wurin shi nan nan ne za ta shi kawai shafi ne mai mai eh, sai a tsaya wa yaji al'aya eh, to Muje je a sa alama wa zalika ba hadhihi al'aya hmm. na'am gaba أصول في بسم يعني إيه، يعني. الله الرحمن الرحيم فعلموا ثلاثة أحكام الإجماع ولكن يجب ان يكون هناك to da daga ce biyayyen sallah sallar dawuda kaga ka duba sallar kana ya namu ni sallar ka kaza kaza kaza. shi hutun ya fi wa kan sallar kamar wannan sallar ya fi wa kan hutun eh, in aka yi shi duka ya zama matsala wa alaikum salam suke yi eh sai su yi sallolin wanda ya bacci zai fi samun nishadi yanzu shi wannan wanda yake ta aiki yake ta aiki zai sallar cikin wahala ba walwala a cikin shi kuma shi ana son a huta zama a yi sallah da saboda mutum ya zama yana da karsashi sallah نعم نعم أصول الفكر usul الخامس إيه. بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الإجماع نعم ينقسم الإجماع قسمين إجماعي يا كسكشي بيو إجماع صريح أكو إجماعي وندي كبرو برو إجماع غير صريح أكو إجماعي وندي برو برو نعم القسم الأول الإجماع الصريح إجماعي وندي كبرو برو وأن يتفق المجتهدون على الحكم في المسألة شيء مجتهدين su yi ittifaki akan hukunci ga matsala ya zama to dukan mujtahidai sun tafi kan ra'ayi guda ɗaya kan matsala kama ce dukan mujtahidai sun yarda salloli guda biyar wajibi ne ko kaga babu wani sabani cewa salloli biyar wajibi ne wannan ijma'i ne sori eh? dukan mujtahidai sun sun yarda azumin ramadan wajibi ne dukan mujtahidai sun yarda cewa ainihin ah, zakka wajibi ne kana abin da ya shafi salloli biyar wajibi ne zakka wajibi ne aikin hajji wajibi ne wannan babu sabani tsakanin malamai na mazhaba kan shi na'am al-mustabiha kullu wahidin minhum bi ra'ayi bi an yusbiha wato kowanne ɗaya daga cikin su ya bayyana da ra'ayinsa a cikin matsala din wato an zauna taro mukaddara zaman da muka yi din na ce dukan mu ne mujtahidai to da aka zauna aka ce a tattauna yaya hukuncin ainihin azumin watan ramadan sai gaba ɗaya aka yi ittifaki kowa ya kawo nasi azumin watan ramadan farilla ne kowa an tambaye shi kowa ya yi bayani a kai to wannan shine ijma'i sori na'am aw yanqul al-fi'l an wahid min minhum aw yunqal al-fi'l ko kuma an ciranto aiki daga kowanne daga cikin su alama da daga akan abin da hukunci ke hukuntawa kun gani an ciranto aiki daga kowanne daga cikinsu a kan abin da ainihin hukuncin ke hukuntawa kamar yaya misali an zauna dangane da wata matsala kowa an tambaye shi to akwai mushtahidin da bai yi bayani ba amma kuma aikin shi ya yi nuni akan bayanin shi bai yi bayani ba amma a aikace ya nuna yana tare da su mushtahidan na matan gani yauwa a aikace ya nuna yana tare da misali yaya hukuncin sanya hannu a kirji da aka yi tambaya kan hukuncin sanya hannu a kirji shi bai ce komai ba sauran suka ce sanya hannu a kirji na ne shi ma da ya zo sallah aka lura duk sallan da ya gaba ɗaya sanya hannu kaga aikin shi ya yi nuni a kan ra'ayinsa cewa shi ma ya yi ta sanya hannu suna ne sakin hannu ya saba nam aw yaf'alu fi'lan yu'abbaru an ra'ayi yu'abbiru ko ya aikata wani aiki yu'abbiru an ra'ayi wanda aikin ke fassara ra'ayinsa ga matsala din an gani kusan kamar wancan bayanin na'am misalu ijma'ul ulama ala anna salawatul khams fara'id misalin ijma'in malamai akan cewa salloli guda biyar farilla ne kama ajma'u ala anna salatul kamar yadda kai ijma'i cewa sallar asuba lil'amin ga wanda yake yana cikin aminci bi ma'ana wanda yake ba wai yana cikin yaƙi ba kenan ba lil'amin wanda yake cikin aminci kamar wanda yake zaune a gida ba yaƙi wal kha'ib da kuma mai jin tsoro wanda zai sallah a wajen yaƙi raka'a biyu ne a cikin tafiya da kuma zaman gida wal amsila ala zalika kathira misalai akan wannan suna da yawa nam fa hadhihi al-qism min al-ijma' eh. kaga nan duka gaba daya to wannan na ijma'i hujja hujja ce shari'a da dilalal eh saboda nuni na dalilai na kitabu wa sunna allati zakarna mu'zama ba'daha an kalam inda kalam ala hujjati hujjati wanda muka ambaci eh allati zakarna ba'daha wanda muka ambaci sashen ta inda kalam ala hujjiyyah wajen magana akan kafa hujja daga ijma'i kaga wannan babu wani sabani akai kowa ya yarda wannan hujja ne na'am wato aka samu annahayu wato hani akan yi nufin takiri da shi wato hani yakan zo ana nufin attakir wato wulakantarwa hani ne bai zo kan hani shi na hakika ba sai zo kan takiri na kamar da Allah ke cewa wana ka ilama ainaka ana ma matta'ana zuwa da kada ka mika idanuwanka ilama ma ana bihi ai ilama ma ana hun bihi kun zuwa ga abinda muka jiyar da su kafirai da shi daɗi kada ka miƙa idanka kada ka sa rai ka ga kafirai suna cikin wani irin walwala na rayuwa da jin daɗi ka zo ka miƙa ranka zuwa gare shi eh? Eh, wannan nau'i ne daban-daban daga gare su mun jiyar da su daɗi nau'i daban-daban kun ku an ba su nau'i kala-kala na ainihin ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin tattalin arziki ilimin kaza sai an ba su nau'i daban-daban aka ba su wannan sai Allah ya kira shi fulawa na rayuwa na kaskanci rayuwa mafi kaskanci abinda aka ba kafirai wani fulawa ne na rayuwa mafi kaskanci a gari ke na irin ci gaban da su Amerika suka yi su roshiya din nan kada ka rude har ya fuge ka kana ganin addinin da gaskiya ne don wani saboda rudewa wannan ci gaban nasu da shi zai auna addinin da shi bai san cewa akwai bambanci tsakanin ci gaban su da addinin su ba akwai musulmi da yawa fa suka rubuta wannan akwai musulmin da suka ce kai sun ma fahimci babban abin da ya kawo mana matsala annabawa kwarai da gaske an samu musulmai da yawa a misira musulmai da yawa a iraki da suka yi rubuce-rubuce ka ce kawai ya kamata kawai mu watsar da duk wani addinin mu da waye mu koma kan turawan nan saboda idan mun ce ba su da gaskiya yaya suka fi mu ilimi na duniya sun fi mu ilimi na duniya sun fi mu karfin makamai sun fi mu karfin tattalin arziki wannan ya nuna cewa mu ne ban fahimci gaskiya ba ana samu larabawa da yawa sai rubuce-rubuce a koma zuwa ga turawa akwai daga cikin su wanda ya ce ya kamata ya ce mun zo yanzu larabawa manyan shugabannin larabawa sun tura wasu daga cikinsu kasashen turawa don su yi samu wani ɗan ilimi su dawo su karanta da jama'a wala su suka dawo su yarda wani ya zo ce mun zo mu sanar da ku cewa wajibi ne in muna so mu samu nasara sai mun watsar da komai kai hatta kashin turawa sai sai mun dauka sai mun goga jikin mu yace duk komai babu wani abu da turawa ka zo ko ku dauke shi ko mu yi watsi da abun nan saboda sun je sun ga bambanci mai girma tsakanin kasashen larabawa da kasashen turai a gani to mutumin da bai fahimci aƙida shi da kyau ba sai aka tura shi kasashen turai ya zo ga wani irin ci gaba to zai doka kawai musulunci ne ma kawo ci baya an gano wannan ko saboda haka wani ya ce musibanmu mu gaba ɗaya annabawa kuma an tura shi ya zo ya ce mu ya zo ya kaza ya zo ya kaza to kaga shine Allah yake nuna ma annabi a'a kada baka dauki wannan kada ka miƙa idanka ka sa hankalinka zuwa ga abinda muka jiyar da su daɗi nau'i daban-daban mun jiyar da kafirai nau'i daban-daban wato zahara ta hayatun duniya wannan wani fulawa ne sai Allah ya kira abin rayuwa mafi kaskanci yana wannan fulawa ne a cikin rayuwa mafi kaskanci kaga Allah ya wulakanta ne ya wulakanta rayuwar duniya an gano wannan ya sigatun nayi ala ghayr haƙiƙata. sigan hani ya zo ba kan hakikar ba wai ya hana bane a nan ba taharin bane eh, yana nuni akan wulakantawa wulakanta bai eh, yana wulakan yana abin nan ah, wato kwalliyar duniya abin da yake wajen Allah shine aljanna ga mumini shi ya ba alkhairi ina fata lura wani ya ce abin da ya sa ya ce gashi nan kowa kasashen hausa kasashen hausa gaba ɗaya su ne a baya komai sai a ce haram wani malami da yake magana kan polio ce gashi an kawo komai da zuwa ta kawo ku nan ta ce haram ku ka ce haram gashi banki ma kun ce wai ku akwai banki musulunci wannan banki haramun ne shi yasa ga bankunan turawa sun riga sun yi nisa kuna baya so komai haramtawa kuke na fata gane shi yana kallon turawan duk abin da suka yi shine mai kyau kasashen hausa shi bai san kasashen hausa da sun yi biyayya da turawa da an samu kiristoci da yawa kasashen hausa lokacin da turawa suka zo suke ta ainihin kokarin su mai da mutane kiristoci sun zo da karatun boko amma addinin boko sun akai boko sai suka sanya missionary school suka sanya masu kansa da boko manya-manyan reverend fathers ne sai zama to yaro in ya karanci boko sai ya haɗa mai da boko da addinin kirista ana sadaka ana karuwa boko addinin sai ga yaro ya kaza kaza kaza to garuruwa guda biyu manya manya wanda suka suka suka rike addinin musulunci a Najeriya kasar Hausa da kasar Yarbawa to su Yarbawa sun yi gaggawan amsan karatun boko sai ga mutum asalin shi musulmi ne sai ga ya koma market an gane ana cewa irin su samuel ajayi crowder ire-iren wayannan wasu manya-manya daga cikin yarbawa ne wasu daga cikinsu sun koma daga tura kasashe su yi karatu ya kamar da shi ne aka mai da su kiristoci kuma kuma za su ce karatun boko iya gudunka iya ladanka kasashen yarbawa sun yi fintin kautin najeriya ba mai girman boko kamar su su suka fara amsan turawa da suka zo amma daga baya suka gane cewa ko turawa sun cuce su sai suka yi makarantu su suka fara yi makarantu kuma na mai makarantu modern school wanda za a haɗa musulunci da boko ansaru din menene din to duk su suka ja suka turawa sun yi amfani da addinin kirista sun musu wayo suke to kuma yanzu za su yi makarantar boko duk masallaci za su gina boko a wajen kuma boko za a haɗa da addini a gani sun ka fara yi din najeriya gaba ɗaya saboda wannan dalilin an mai da su kiristoci da yawa shi kuma shi yana ganin a cikin kashi ɗari ba a samu biyu ko uku shi wanda ya zama abin nan ba amma ba boko an mai da jikau yaya shi ne wani yake cewa gashi nan kun yi an zo da boko kun ce boko haram gashi an muku nisa to da an yi nisa sai dai da an yi nisa wannan ba matsala ba ne ba wata matsala ai yanzu ba ana karatun boko ba to shi daga turar irin wannan shi ne in mutum ya ɗauki karatun boko ko ya ɗauki rayuwar turawa da wanda zafi to za ga wasu abubuwa na musulunci ba ya wasu da shi a gani. da ina da ya ai da turawan suka fahimci cewa fa kasar hausa an ƙi amsan boko dole ta sake tunani tana so su shigar da boko cikin hausawa shi da suka ce to shi kenan yanzu za a cire maganar addinin kirista yanzu boko ne kuma kowa malamin ayaya kuma kowa malamin da kuka yarda shi na addini ya kusa ya karanta da kowa addini shi ne baturi ya dan raba na fatan gano wannan ba ga dai a Najeriya a Najeriya yanzu sai ka ga dama ba maganar shi bangaren bangaren shi dama ba ajandan shi boko ba an gane amma kaga kasashen yarbawa suna da zurfi wajen karatun boko kamar dai kawai yanayin abin da ya faru na an mai da wasu kiristoci su ko kasar hausa kamar kaje zaria musasa da wasu garuruwa nan aka mai da wasu kazaman to kiristoci ba su da yawa an gane to farko ne mutum ya fahimci menene ma rayuwar duniya yau kuma ka hada ba lallai bane dan mutum ya zama yana da ci gaba kan rayuwar duniya ya zama shi ke gaskiya in haka ne mun fa annabi gaskiya nan. zamanin manzo Allah ana hawa jaki da rakumi mu kuma wannan zamanin muna hawa mota muna hawa jirage muna kaza zamanin manzo Allah ana yaki da takubba mu kuma muna yaki da me kuma idan mutum zai yi fita da yake fita da fita zai zai ta haka ba yanzu banka, kana kwance zaka danna to shi ka fahimci wannan sai gane cewa rayuwar duniya Allah ya dauke shi wulakantacce yadda gane Allah da zai wulakanta sai ba kafiri abinda Allah ya ba kafiri ka san ba wani abu bane mai daraja an gane to shi ne kamitan bayanul adaba ai eh, sun san da haka amma sun ɗauka masu ayan tashi bayan ayan na don kwafin kare daga cigaba. gaba suna ga kun muna zo mu ci gaba sai an da karanta wannan ya alamu da zahiri muna na cikin ya din fahimtar ai wannan zuwan larabawa kasashen turawa ya sa da yawa an samu da a cikin larabawa larabawa sun yi rizar da yawa saboda dalilin karatu boko a je kawai a dan leko abin da turawa suke nan ma mu dan tabbaka wasu abubuwa masu kyau a jefa da marasa kyau sai aka kwaso da masu kyau da marasa kyau duk aka kawo kasashen larabawa shi yasa yanzu babu garin da za ka wani mutum ka ganshi balarabe sunan shi sunanka amma arne ne wani baya sallah baya kuma zuwa coci zindiki ne sosai ga shi nan ya ɗauki kawai addini shi ne ci baya da al'umma an gari? na? na wani kwallon shi ne eh ba wani ba wani kudi ba kuma wani ci gaba an fasa kawai da turanci a yanzu ta turanci yana magana da hanci amma babu ilimin kimiyya da fasaha babu zai duba tauhiyya ko manyan masu kudin duka tura ne ko a tauhiyya ko a ba tura bane ke duba wannan duba masu addini suna da ci gaba na dukiya amma ci gaba, amma kimiyya da fasaha ba an na samu wani wani da shi zuwa ranar ci to ai ku kai Allah ya su bayi ne a gare ni ke yana haka wata ne su kera kwanta kana kwanci a gida ka ba su iska su kera mota su hau karama su hau babba larabawa ba tsara a yanzu a Najeriya babu zindiki da wuyan samu zindiki to larabawa akwai su da yawa saka balarabe ne na gashi ya yi karatu amma ba ya riga ya rabu da addinin shi wani zai je karanci tauhidi a ƙasar america kuma wanda zai koya mai tauhidi ma'arin wani provinsu shi zai koya mai abin ya koya mai in yanzu yana ma karatun qur'ani ko wani abu kai ga ayan ƙul'ani ma yana nuna na akwai gyara ko ba zai jin wuyi zai gyara wani ba ta a gani gani rusul da wani shi ne a tahir a gani kada ka ɗauki ka ga Allah ya ba k'a kafiri wani abu ka rude inda duniya ya kai fufukin sauro a wajen Allah da ba zai ba kafiri ko ruwan kafiri da sha ba to sai Allah ya dauki ilimin sai ba kafiri mu kuma sai ban mu a kafin muna ta tuwa da su hmm. al-usul min al-usul na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن عندنا لا a yau dinnan nan a wajenmu akwai la dakalat alal fi'il eh. in ma kana so karin bayani kan wannan dubu littafin al-islam din Najeriya na Adam Ilori Adam Ilori shi ya wannan bayani dalla dalla ya kawo kasar Hausa kasar Yarbawa da kasar Igbo yayi magana irin yanda kafirci bai shiga kasar Hausa ga dalili bai shiga kasar kaza ba yayi bayani dalla dalla Adam Ilori al-islam din Najeriya Eh, ya kawo tun daga zaman nan fodiyo ya kawo tarihin musulunci har lokacin shagari <laughs> na'am na'am al'an indana la a wajenmu akwai la dakalar alal fiye sharaku ya shiga ga fili la tushiriku la tushriku wal mu mutasallitun ala al maf'ul wato fi'li yi rinjaye akan maf'ul huwa shay'an wala tushriku bihi shay'an kaga wannan shay'an din na kira da shi na kira fi siyakin bi fi siyakin nafi a na kira fi siyakin nahayi tunda la nahayu la tushriku shay'an kada ku yi shirka ko kadan da Allah fa halil umum fi shirk shin umurnin ga shirka ne am fil mushrik bi ko kuma ga fil mushrik bi mushrik ko kuma abinda aka yi shirkar da shi mushrak bi ai ana nufin abinda aka yi shirkar da shi ne ba wai shakka a cikin babu shakka a cikin wannan da an na harta uhum domin abinda ake shirka da shi din ya game kan ku yi shirka da komai kan ku hada Allah da komai sawa'un kan ku hada Allah da annabawa ko mala'iku ko waliyai ko shegunai ko gumaka ko aljannu kaga shi annan ya shiga komai ba abin da ya fita daga cikin shi li'annahu qala don misali ya ce li'annahu qala shay'an domin ya ce shay'an ay shay ay shay'un yaqul ay shay'in yaqul wani abu zai kasance kowane irin abu ya kasance komai mumkin an naqul kuma yana iya yiwuwa mu ce innaha ta'ummu aidan alal mush hatta al mush hatta shi ma yana gabewa ga shirka kowanne irin shirka kada ka yi لأنها لم تخصص دومون أي آية بتتيبا تيبا قوة لإيري شركة حرام لككي نعم ومن ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به للي ألا بايا قبل تاوى أحد ألا أحد شد وني فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به ألا تاويلي إن الله لا يغفر شركا به ألا بايا قبل تاوى تاريا لشي كلمة شركا نكرة في سياق النفي كلمة شركا نكرة في سياق النفي wata akbar wal asl ya gabe shirka babba da shirka karami ma kamar yadda shekul islam ibn tamiya ya tafi zuwa gare shi akwai na kira fi siyaq shart in tubudu shukru shay'an bayyana da wani abu in tubudu shay'an aw tukhfu shay'an kenan hmm. ko din nan ma'ana kaga na kira ne na kun kun bayyana da kowane irin abu ne ko kun boye kowane irin abu hmm. na kira fi ya bi shar fa ya ummu kullu shar shay'in ya game kowane irin abu ai ai shay'in tukfi ai duk abin da ka bayyana da shi au tukfi ai duk abu ko kuma duk abin da ka boye Allahu alimu Allah ya san shi na'am wa qawlu aw nakira fi siyaq al-istifham al-inkari da kuma ce wanda ya nakira a cikin siyaq al-istifham al-inkari fa man ilahun man ilahun gairun lahi a cikin bai eh man ilahun wane ne abun bauta wanda ba Allah ba wanda zai muku da shi kowane irin abun bauta Kaza hada na kira fi siyaqi al kaga man dinnan ai istifhamiya ne hmm. wani abun bauta ne wanda ba Allah ba zai zo muku da shi istifhami ne na inkari Allah yana inkarin abun amma idan kana fi siyar da istifham istifham amma idan ya kasance cikin siyakin istifham wanda ba inkari ba fa inna la tadullu ala al-umum lalle istifham din wanda ba inkari baya nuni akan umum bal ya lil itlaq a a yana nuni ne akan itlaq li'annahu la yuradu bihi an-nafy domin ba a nufin korewa da shi wa hiya shi yana kasancewa ne cikin a cikin siyaki na istifamul inkari ne annan istifamul inkari bi manzilatin nafi shi yana matsayin korewa ne ai la ilahun la ilaha ghairullah ya'tikum bi diya inna qawlu la ilaha ilahun ghairullah ya'tikum bi diya eh ce wanda ya man ilahun ghairullah ya'tikum bi diya kanat nakira hmm. fi siyaqi istifham al inkari yuwazin qawlu yayi daidai da cewa la ilaha ghairullah ya'tikum bi diya eh la ilaha ghairullah ya'tikum bi diya ولهذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم شيء سيد من تقول نكرة أشكال سياق الاستفهام الإنكاري أنا نوني أكون أموم أما في سياق الإثبات أما نكرة في سياق الإثبات نتبت الله فلا تدل على العموم يا نوني أكون أموم ولو قلت لك da شيء مكا. maka رجلا. واتو wato ka girma wani mutum ba akramta rajulan wahida akrim rajulan kaga mutum da ya ka ce ka girma ba mutanen duniya ba كجرم ومتدى أي انتفام يقصد به الاستئلام فأكرمت رجلا واحدا سيكا جرم ومتدى أي تكاب أمري نعم لأنه يصدق علي أنه رجل دوما أنا قد تتاوى أغريت شواشي متدى ولو قلت رجلا أكرمت شو متدى كجرم استفهام يقصد به الاستئلام istifam ne ana nufin sanarwa lal inkar ba istifam bane na inkari alaqul akram da ka ce shin mutum da ka giro ma fa'ala umum amla shin wannan na umum ne ko a ai laysa lil umum ba na umum bane ne annan nakira fi istifam ghayr al inkar nakira a cikin siyaki na istifam wanda ba inkar ba walakin na halin isti'ila sai na sanarwa ne wani ya laukulta ya za laukulta a rajulun a karamta amara julai shin mutum ɗaya ga girma ko mutane biyu magana ya inganta wa lauka na da a ce na umum ne da bai inganta ba an yi karatu na abin da ake sanya a wato da yi da bari duk ɗaya wance halal da yi da bari su da shiga amma sun yi wasu a kan duniya da to yana halatta an tashi duniya da an kafa da kuma ba a bayani a haɗarin su a dole ne a bayanin a cewa sun yi da kada wani yanzu zo ya karanta shi ma ya rude ثم الهموم أبدلت دعواه بالفيل بل وما جرى مجراه sannan umum uktilar da an bata da awon shi a cikin fi'ili bal wa ma jara majara hmm, A'a da abin ya gudana a magunanansa umumi an bata da'awansa a cikin fi'ili kai da abin da ya gudana a magudanarsa kenan fi'ili ba an bane shi shi fi'ili an bata da'awan cewa shi lil'umum ne shi yani rahimahullahu anna al-af'ala laysa fiha fiha umum wato abin da ke nufi fi'ilin luka babu umumi a cikin su walakin walakin fiha al-itlaq sai dai shi fi'ili mutlaq ne shi misalin shi sahal nabi sallallahu alaihi wasallam fa sajada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabkan wa zai sujada hal hada amun fi kulli sahwi shin wannan ya gabe ko wanda rabkan wa aka yi za a yi la a laisa aman ba ya gabe bane asala min sahwi wa sujud fakat wato rabkan wa ya faru gare shi da sujada kawai walizalika kullu fi'lin eh, fa innahu la yadullu ala al-umum to da wannan kowanne fi'ili baya nuni akan umum misalun akar a gane misalin wani safara fa kasa annabi ya yi tafiya zai yi kasaru la yadullu ala al'umma ba ya nuni akan cewa duk wani tafiya zai kai kasaru la yadullu ala annahu fi kulli safarin ba ya eh, nuni akan cewa kowanne tafiya zai yi kasaru walizalika idza qulta qama zaidun زيد يا ميكي فكتب كما يربوتا هل يدل على أنه كلما قام Shin wannan yana nuni نوني da ya miƙe zai rubutu? آمني shi. jawab la a'a lakin law qala kullama saha sajada sai da ya ce duk sanda ya rabu nuwa zai sujjara ya amfani da kullama wannan kullum din shine yake nuni akan umum nau ya zulla ala al-umum shi yana nuni akan umum min kullama idan kullama fi'il al-mujarrad la yadullu ala al-umum sai zama fi'ili gundari fi'ili mujarradi baya nuni akan umum lakin yadullu ala al-itlaq fi'ili yana nuni akan cewa akan idlaqi ne mutlaq ne shi abu guda ɗaya ne gairu muayyan ما إيه. شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك